Karfe biyar da minti talatin a nan mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya so mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi ƙarin bayani dangane da batun wasu kwantina-kwantina da aka ce sun ɓace a kamfanin Soraz. akwai mu tafiya da ra'ayin kungiyoyin fararen hula dangane da matakin rufe wurin neman zinariya na jado zamu mu ji yadda ta kaya dangane da batun neman tsige babban magajin garin yamai a shirin musamman muna dauke da tarihin wani matashi da ke da gurin bi ta hamada da teku domin shiga kasashen turai ga labaran ɗaya bayan ɗaya alkali mai shigar da kara da sunan gwamnati shebu samna ya kawo haske a game da batun nan na kwantina kwantina a kamfanin Soraz. Jaridar Le Sahel ta yau bakwai ga watan Desambar ta buga wannan labari na harkar kwantina na wani kamfani mai suna CPSCC da aka dama da shi wajen gina matatar mai ta zandar wato Soraz kwantinan da aka ce wato an yi wantaransu. Gungun Muhammad Dantani na dauke da ƙarin bayani a kai. kwantena 495 ne gidan duwan na zandar ya caɓe ababuwan da ke ciki tabbat an saida su ta hanyar wantare kuɗin saidawar ya kamata jimillar ta tashi miliyar shida na sefa da ya kamata a saka cikin bitalmanin ƙasa sai dai in ji cewar babban juju na ƙasa faɗar shi zan nana ta ya ce abin da ya afku ya zama almandahana saboda kayayyakin an saida su bisa hanya da juju ya nuna cewa bata kamata ba domin ko bayan an sayar da kayayyakin sai aka gansu ga hannuwan 'yan uwa abokai da amunan arziki na ma'aikatan gidan Duwan. Shebu Samna ya ba da misali na wata mota katkat mai farashin miliyon 20 na sefa da aka saidawa wasu 'yan haɗin kai da harƙalla a farashin ka 200 na sefa. Dangance da wannan wantaran kaya, da ƙyal gwamnati ya samu miliyon 410 na sefa maimakon miliyar shidda, inda a ciki ma'aikatan gidan Duwan ɗin suka zage miliyon 170 na sefa da suka rarraba tsakaninsu. Duk dai a cikin faɗarta babban jujun ƙasa wannan kes za a ci gaba da ita wanda abin ya shafa zan nana ta faɗar tashi akwai magabata na gidan duwan da wasu ma'aikata da kuma 'yan kasuwa da aka ma wannan falalar samun kayan bisa hanyar maja-maja mai ban takaici gunguma man ɗantani studio kalangu. A yau majalisar mashawartan birnin mai ta soma zaman taronta na gaggawa na farko a wannan shekara ta shida. makasudin taron kuwa shine batun takardar neman tsige babban magajin garin yamai hassan saidu da wasu mashawartan suka ajiye mashawartan 25 suka amince da takardar da farko wasu 20 suka ki amincewa da ita bayan wata doguwar tattaunawa ta tsakankaninsu mashawartan sun shanye takardar kwata-kwata Musa Sule ɗaya daga cikin mashawartan ya bayyana cewa wannan takardar tamkar kashe ne ga waɗanda ta shafa. Muna gani karatu ne kowane a nashi babi ya kasance magajin gari da su mashawartan za su fitar da nasabar da ke ga wannan al'amari za a cimma guri na bukatun domin ina tunasarwa ku tuna da yadda ake tafiyar da aikin birni tana yiwuwa ba a samu damar zartar da su bane amma ina jin ba komi za a tarbi gaba ina fatan kowane zai diba yadda ya kamata ya kawo nashi kokari ga tafiyar da jagoranci da Daga nasa bangare magashin garin Hassan Saidu ya nuna godiya ga mashawartan dangane da wannan mataki da suka ɗauka ya kuma ɗauki alkawalin kuma ɗauki wato ya kuma ɗauki dukkan laifukan da suka aza masa a tare da ɗaukar alkawalin daidaita al'amura. Ga dai magashin garin ya mai Hassan Saidu. tu suke na ji duk ababuwan da aka faɗa game da wannan zance zan iyakacin ƙoƙarina domin majalisa ta tafiyar da aiki ta yanda ya kamata domin cin moriyar al'ummanmu daga lokacin da aka janye tambayar tsigewar nan take na je biron mataimaki na farko da ke gaban wannan tambaya na tar da mataimaki na biyu inda muka fahimci juna gobe in allah yarda da sahe za mu haɗu domin girka tsari na meri wanda za ta zartar da ayyuka ayyukanta cikin tsanaki. Na amince gaskiya muna cikin yanayi mai wahala mai wuya. Gare mu duka rishin samun albashi na wata biyar yana da wahala kwarai ga rayuwa. Za mu diba da abokin mu'amalan mu wajen kuɗi wato ina nihin trezor kenan domin mu ciyo kan wannan matsala don a ja birki ga wannan Babban magajin garin Yamai kenan Hassan Saidu kuma labarin na zama daga nan studio Kalangu. Ƙungiyar malaman makaranta sun bayyana cewa dubban magoya bayan su ne suka halarci jerin gwano da kos da Nijar da kuma Sinasabba suka shirya a faɗin ƙasa kuma kiran nasu ya samu karbuwa sosai a dukkan yankuna na ƙasa. Gungun Muhammad Dantani na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. ‘Yan sandi kan sun kimanti hasashen lissahin su a nan yame da fiye da maluman ba da karatu yan kwantarage da makamantansu dubu hudu tare da ‘yan farar fula uwayen yara suka fito da bibi gajerin gwanon tambayar samun kyautata rayuwarsu da yanin aikin nasu. Haka misalin yake a cikin da'irorin yankunan ƙasa. har ma da gundumomi kamar tera buza a darbi bisanat madawa da wasu garuruwa a ko'ina malaman sun haɗu sun yi jerin gwano cikin lumana jaridu da dama sun wallafa yadda lamarin ya gudana koke-koken na 'yan jerin gwanon ya jibinci a biya musu su a cikin wannan lokaci da ake fuskantar tsadar rayuwa kwalliya ta biya kuɗin sabulu in ji jagoran haɗaɗɗiyar ƙungiyar cos niger da na sinaseb da ke ci gaba da yajin aiki na kwana uku daga ranar yau laraba bakwai ga watan desamba hukumomi har yanzu dai ba su ce uhun ba. A gaida gungun Muhammad Dantani, shugaban hukumar kare hakkin bil'adama ash Khalid Ikri ya gabatar da rahoto na biyu na hukumar dangane da yanayin kula da hakkin ɗan adam na shekarar 2015-2016 a majalisar dokoki ta ƙasa a ran asabar da ta gabata. Ga kuma gungun Muhammad Dantani ɗauke da karin bayani. Harin da 'yan Boko Haram suka kai a ƙarshen shekara ta 2014 da cikin watanni na Janairu da Fabrairu shekara 2015 misalan farko na kashe-kashen da suka ƙara ƙaimi har shekara ta 2016 inda aka ƙididdige matattu 995. Rahoton ya nuna cunkoso da ke akwai gidan yari, fiyar hawainiya ga sashen zartar da shari'a, kicin rarraba wa'anda ke cikin hukunci da aka yanka musu da wa'anda ke jiran shari'a, karamcin abinci da na kiwon lafiya. A cikin jawabinsa, Khalid Ikri ya yi tir da Allah waddai bisa hanin da ake yi wa mutane na gudanar da zanga-zanga. Rahoton ya nuna rishin gamsuwarsa ga rishin cika alkawali na yi wa yara sabon aihuwa har zuwa 'yan shekara biyar magani kyauta. Daukar ilimi na firamare, kason ingantawarsa ya kasance kashi saba'in da hudu da digo bisa ɗari kacal a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. Ya yi kuma tir da yajin aikin da ke tawakana a ƙarshe dangance da ja bayan ƙasar Nijar akan jerin da reporter San Frontier suka yi sai CNDH sun buƙaci da kar a ƙara tsare 'yan jarida su ma 'yan jarida ya kasance cikin aikinsu su yi shi cikin tsanaki da bin ƙa'idodi da aikinsu ya zayyana. Gunguma Mandantani, Studio Kalangu. Hukumomin Nijar sun baiwa masu aikin tunu zinariya na Jado wa'adin kwanaki 26 na su fice daga wurin da ke cikin Departement ɗin Bilma a jihar Agadez. Mutane sama da dubu goma ne ke aiki yanzu haka a wannan wuri. Wannan mataki ya sosa rayukan magoya bayan ƙungiyar fararen hula na Departement ɗin Bilma. Lawan Tahir ɗaya daga cikinsu ya yi wa wakilin Musa Maman ƙarin haske ta wayar tarho. Matakin da gwamnati ya ɗauka ya kamata ya shawarci dukan sashe na 'yan farar hular gundumar Bilma tare da girkin tsarin waye kai bisa ga rufewar wannan balbali na neman zinari a Jado. Gaskiya ba mu ji daɗi ba domin muna cikin mawuyacin hali yanzu yankin gundumar Bilma an hana madigai masu jan bakin habire su kai Libi wata biyu bayan wannan gwamnati ya ɗauki wanga mataki na rufe wurin neman zinari a wannan hili 'yan Nijar ne ke neman abinci akwai na zandar ta talakawa agadas idan aka riye hilin wahala za ta ƙara kamari ne gwamnati zai masu kambaci a gaya mana mutanen da ke can idan suka kwararo cikin garin bilma ko agadas mi za su yi wani aiki gwamnati ya alkawata musu ya basu ita ce tambayar. Daga ranar shida zuwa bakwai ga watan Disambar ɗin nan ne aka gudanar da taro kan batun matasa da hulɗar sana'a na Afirka da Faransa a birnin Paris na ƙasar Faransan wanda ƙungiyar mai dafa ta Faransa ta shirya tare da abokan hulɗarta. Wannan haɗuwa na cikin shirin cigaban matasa. Ministan kula da masana'antu na matasa Ibrahim Isifi Saidunde ya jagoranci tawagar Nijar. Shugaban majalisar matasa ta ƙasa Aliyu Umaru ya yi wa Sumana Amadu ƙarin bayani akan muhimmancin wannan taro ta wayar tarho. Hakikan yana baiwa minista mai kula da tsarin girka kamfuna damar cuɗanya da kamfunan Faransa da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. Yanzu haka da nike hira da ku, muna cikin wata tantamnawa ne da darakta da ke kula da da ke kula da al'amarin matasa na bankin bunƙasa Afirka. Muna canza miyau ne domin ganin hanyoyin da za mu iya girka na ma'amula da hulɗa bisa fannin da za mu samu ma ƙasar Nijar. Za mu kuma tantamna da daraktan bankin duniya reshen Afirka. Yanda kuka sani matasa na da fusa'a da niyya sosai. Sai dai abin da ke kasawa shine tallafi. ba so mu gudanar da aikin nasu. Masu ba da tallafi su kansu suna buƙatar ganin yanayi na kwanciyar hankali cikin ƙasa kamin su kawo tallafinsu. Mu sai mu yi godiya domin Nijar na cikin kasashen da ke zamna lahiya. Aliyu Umar kenan shugaban majalisar matasa ta wayar tarho a hirashi da Sumana Amadu yanzu kuma sai a dakace mu. Daga Filinge zuwa Agades, daga Tawo zuwa Maradi da Zandar, ku saurara shirye-shirye Istidiyo Kalangu tare da rediyonku. Istidiyo Kalangu, tafiyar yanayin Nijar. Karfe biyar da minti arba'in yanzu kuma ga shirin namu na musamman. Dubannin matasa waɗanda suka mallaki takardar shaidar kammala karatu da ma waɗanda ba su yi karatun ba ne ke bi ta hanyar wata ta hamadar Nijar da ƙwarin gwiwa tsallakawa teku domin shiga ƙasashen Turai. Abokin aikinmu Tarnan Fudai Ahmed ya haɗu da wani ɗan ƙasar Gambi mai irin wannan guri a garin Agadas ga kuma rahoton da ya shirya muna. Shi dai wannan ɗan ƙasar Gambia mai shekara 36 a faffen birnin Banjul ya bar ƙasar tashi ne tun shekara ta 2013 saboda wasu dalilai na siyasa. Ya nemi ƙetarawa zuwa ƙasar Espanya amma tafiyar tashi ta saya a birnin Aljadida na jam'uriyar maroko da wani guri na musamman domin ketara teku. Shi dai wannan ɗan ƙasar Gambia ya ziyarci ƙasashe da yawa. Anan yana faɗi mu dalilan tafiyar tashi. Na fita ƙasar waje ne a dalilin wasu lamurra da ba za ni iya zayyanawa ba duka. Na shiga Maroko, Tunisia da Algeria. Hakata ba ta cimma ruwa ba, sai na dawo. Yau gani a nan A cikin wannan tafiyar tashi mai wahalar gaske kuma mai cike da hatsari shi dai wannan bakon hauren yana tuna wasu abubuwa da suka faru a lokacin balaguran nasa. Na ga abubuwa da dama yadda rayuwa take da wuya, inda wani ko abinci bai samu. Akwai mata da ake ma faɗe, akwai wasu ɗauke da harsashe cikin jiki suna kwance a asibiti, akwai waɗanda suka rasa 'yan uwa cikin sahara, mota ta ɓaci duk mutanen su mutu. A agadas arewacin ƙasa wannan bakon hauren ya tankari wasu matsaloli duk da yake yana Afirka ta yamma kusa da ƙasar shi. a yanzu dai fatar da yake shine ya koma gidan shi domin samun iyarin shi inda zai ci gaba da wata sabuwar rayuwa Akwai matsaloli a Agadez don ban iya yaran da suke ba. Da wuya ka samu abinci. Ba ka iya samun kira 'yan uwa a gida. Akwai ababuwa da yawa masu wahala da muke rayuwa da su kowace sahiya. Amma muna riƙe da hamzari na niyyar komawa wajen iyalanmu cikin ƙasarmu inda za mu iya samun sabuwar rayuwa. Rayuwa ta ainihi a ƙasar Gambia a yau komi yakan iya faruwa a lokacin da muka yi fira da shi wannan bawan Allah bai sayar da abubuwa suke iya canzawa a ƙasar tashi duk da yake wasu hanyoyin sukan iya bude mushi. Tarnan Fudda Ahmed daga birnin Agadas, Studio Kalango. agada tanan ahmed da fudai wakilinmu na musamman a birnin agada da ya haɗa muna wannan rahoto wanda da shi muka karshen shirin namu na labarai na harshen hausa na baricen yau sai kuma gobe dan allah ya kai mu za mu muku wasu labaran zan bar ku da musa hassan ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci a huta lafiya studio kalangu shirye-shiryen studio kalangu a birnin yamai tare da radio alternative a kan lamba 99.4 gajeren zango a zandayar tare da radio shukura kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Rediyo Fara'a. A kan lamba casa'in da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Rediyo Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlita. Tare da Rediyo Ikokan. A kan lamba casa'in da biyar da dugu ɗaya gajeren zango. Studio Kalangu. Sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu. ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.